Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,41 da kuma 60. Masu sauraronmu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da fara'a da sarauniya da nomad da kuma dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum mu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Litinin takwas ga watan Agusta na shekarar 2016. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama wasu da ake zargi suna da hannu a kisan wani ɗan majalisar dokokin jihar. Muna kuma ɗauke da hirar da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya yi da Malam Hassan Gimba Ahmed a kan sakamakon jarabawar kammala sakandare na bana. Sakamakon dai ya ɗara na bara da sama da kashi goma sha hudu. Shi yasa yau muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku akan taya kuke gani ya kamata a ƙara taimakawa ɗaliban nan. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida Za kuma ku ji labaran wasanni daga nan birnin Washington DC amma yanzu sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni. jama'a assalamu alaikum wani mummunan harin kunna bakin wake da aka kai wani asibiti da ke kudu maso yammacin birnin kweta da ke pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60 harin wanda aka kai a yau litinin har ila ya raunata wasu mutane 160 a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma 'yan sanda jami'an asibiti sun ce mutane da dama daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali wanda hakan yasa ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa a nan gaba. kuma mafi yawan waɗanda suka jakatan lauyoyi ne shi dai wannan hari an kai shi ne jim kaɗan bayan ɗumbin lauyoyi sun taru a asibitin birnin kweta domin yin zanga-zanga tare da nuna jimami kan kisan da aka wa shugaban ƙungiyar lauyoyin a yankin wanda wasu 'yan bindiga suka harbe a yau litinin daga cikin waɗanda suka mutu har da 'yan jarida da masu ɗaukan hoton bidiyo waɗanda suka je wurin domin ɗaukar rahotanni rashin kungiyar taliban na jama'ata aharar da ya balle ya ɗauki alhakin kai harin kan shugaban lauyoyin da kuma kan dandazon mutanen ko da ke babu wata kafa da ta tantance wannan ikirari na kungiyar mutane da dama ne aka kashe kana aka raunata wasu ɗaruruwa yayin da jami'an tsaro suka buɗe wata a kan wasu masu zanga-zangar nuna kyamar gwamnatin habasha a ƙarshen makon da ya gabata a cewar jam'iyyar adawa da wata ƙungiyar kare harkokin bil'adama. Amnesty International ta ce akalla mutane 79 suka mutu a lokacin zanga-zangar a yankunan Oromiya da kuma Amhara. A Oromiya, wasu 'yan jam'iyya adawa ta OFC sun ce an kashe fiye da mutane 30 a lokacin boron. Wanda wanda aka yi ranakun Asabar da Lahadi. Mataimakin shugaban jam'iyyar Malutu Gemuchu ya gaya wa sashen Habasha na murya Amurka cewa an samu mace-macen ne a yankuna goma sha biyu a garuruwa da birane daban-daban. Jam'iyya adawa ta Semayawe ta dage wato ta dage wani gangami da ta shirya saboda ta ce ba za ta samu izini daga hukumomi ba. amma duk da haka masu bore suka yi cincirindo domin nuna fushinsu inda suka yi kira da a zauna a tattauna a kan yadda za a gudanar da harkokin mulkin yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc shugaban zimbabwe robert mugabe ya yi kiran haɗin kai a ƙasar tare da neman a kawo ƙarshen zanga-zangar nuna ƙyamar gwamnatinsa a yau litinin mugabe mai shekaru 92 ya yi wannan kira a wani taro da aka shirya domin karrama tsoffin dakarun da suka kwatar wa kasar yanci a wani dandali da ke harare mugabe ya ce ina kira da mu zauna lafiya mu kuma haɗa kanmu mu 'yan zimbabwe mu kwanda sanin cewa idan babu haɗin kai a tsakaninmu ba za mu ci gaba ba za a samu rarrabuwar kawuna da faɗa da tarzoma a tsakaninmu dalilin haka yasa nake ganin zanga-zanga ba ita ce mafitar ƙasar nan ba domin takan haifar da tarzoma shi dai mugabe na fuskantar matsin lamba akan cewa sauka daga mukaminsa ne na shugaban kasa wanda ya kwashe shekaru 36 yana kai tattalin arzikin kasar ya kuma yanzu haka ya shiga mawuyacin hali bayan matsalar fari da karancin kuɗi da ya sa ba a biyan ma'aikata su na albashi daga karshe dan takarar shugabancin amurka a ƙarƙashin jam'iyyar republican donald trump ya bayyana tsare-tsarensa kan yadda zai bunƙasa tattalin arzikin ƙasar idan har aka zaɓe shi Trump ya bayyana cewa daga cikin matakan da zai ɗauka har da rage kudaden haraji da sassauta yadda gwamnati ke sa ido a wuraren kasuwanci tare da bunƙasa hanyoyin shigar da kuɗaɗe ga mutane masu matsakaicin ƙarfi. Trump wanda karɓuwarsa ta wato a tsakanin mutane ta ragu bayan binciken jin ra'ayin da aka gudanar baya-bayan nan na fatan ya yi amfani da jawabinsa kan tattalin arziki a Detroit wajen farfado da farin jininsa. watanni uku gabanin zaben ranar takwas ga watan Nuwamba da za a yi domin neman wanda zai maye gurbin shugaba Barack Obama wanda zai kammala wa'adansa a watan Janairu. Ɗan takarar na Republican wanda hamshakin mai kuɗi ne da ya gina dogayen benaye a birnin New York. ya kuma gabatar da wasu tsare-tsare kan yadda zai ƙara bunƙasa tattalin arzikin amurka wanda babu kamar sa a duniya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Rundunar 'yan sandan jihar Oyo ta kama ɗaya daga cikin mutanen da suka kashe ɗan majalisar dokokin jihar Oyo ɗin. Honorable Gideon Aremu da wasu mutane su uku da ake zargi da hannu a sayan wayar ɗan majalisar Mr. Leye Oyebade shi ne kwamishinan 'yan sandan jihar ta Oyo da ya gabatar da mutanen guda hudu a wani taron manema labarai. Ga ƙarin bayani daga Hassan Umar Tambuwal. Mr. Leye Oyebade shi ne kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo da ya gabatar gabatarwa taron manema labarai mutanen hudu. A follow intensive intelligence coupled with diligent and painstaking investigation carried out by our special squad our Kwamishinan 'yan sanda na jihar Oyo, Mr. oye bade. ya ce a sakamakon bayanan siri. binciken kwakwaf da 'yan sanda na musamman suka yi sun kama mutane hudu da suke zargi da halaka dan majalisar dokokin jihar Oyo mai wakiltar mazaɓar Orolekwe marigayi Gideon Aremu suka arce da wayar hannunsa samfarin Samsung da wasu kuɗaɗe. Leye bade. ya ƙara da cewa sun sami nasarar zamke mutanen da suke zargi ne a bisa taimakon jami'an jami'an 'yan sanda masu binciken kwakwa da speto janar na 'yan sandan Najeriya Ibrahim Idris ya basu da haɗin kan jami'an 'yan sandan jihar Oyo ya ce kama ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi a ran Oladako da wayar ɗan majalisar ne ya taimaka aka kama sauran waɗanda ake zargi a unguwar Bere da ke cikin birnin Ibadan waɗanda aka kama da su ne Abayomi Adedeji dan shekaru 23 Sadiq Adedeji dan shekaru 20 da haihuwa da Adeniran Oladako mai shekaru ɗaya sai Karim Isiyaka mai shekaru arba'in da uku da haihuwa. Har wa yau kwamishinan 'yan sandan na jihar Oyo ya ce har yanzu suna neman mutane uku ruwa a jallo su ne Abe da Kola Mishi da kuma Yusuf Ikire ɗaya daga cikin waɗanda ake zargin Ayobami Adedeji ya amince da aikata laifin. Kusan tonawa, kusan tonawa jali ni, Ayobami Adedeji ya ce babu wanda ya aike su su kashe ɗan majalisar sun je sata ne kawai inda sun ka tare motarsa su hudu. Ayobami Adedaji ya tabbatar da cewa an ba shi kuɗi naira dubu arba'in Na shi kaso a cikin kuɗaɗen da sun ka sace daga Honorable Gideon Aremu. Idan ba a manta ba ran ɗaya ga watan Juli ne na wannan shekara aka kashe Honorable Gideon Aremu a kofar gidansa da ke unguwar Alakiya Ibadan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. A gaida Hassan Umar Tambuwal. Sakamakon jarabawar kammala sakandare da ake kira WAEC na wannan shekarar ya ɗara bara da wato ya ɗara na bara da sama da kashi goma sha hudu a cewar hukumar da ke shirya wannan jarabawar. To ko me ya kawo irin wannan ci gaban da aka samu? Wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya yi hira da mai yin sharhi akan harkokin ilimi Malam Hassan Gimba Ahmed ga abin da ya ce. wannan jarabawan na bana kam abun ya daidai a ce san barka don yara gaskiya sun kokari amma wannan kuma yana nunawa kan cewa shi dama dan Najeriya ba da kiki bane domin idan ka lura dan Najeriya in ya fita kasar waje sai ka ga to yanzu muhimmancin karatu ya shiga jikin jama'a don haka iyaye suna sa 'ya'yansu su yi karatu 'ya'yan kuma sun san muhimmancin karatu suna mai da hankali su yi wannan karatu shi yasa ka ga banadin an ci sosai duk da dai wasu jihohi da dama sun saba zuwa karshe har yanzu sun zo karshe amma kuma wannan dai duk sa bai kamata ya sa sa mu yi gwiwa a ƙasa ba. in Allah ya da wasu ma zuwa gaba idan abubuwa su kai musu kyau za su a farfado kamar yadda wasu jihohi suka farfado. To idan muka duba kuma wasu matsalolin da suke kawo tarnaki musamman a ɓangaren ilimin nan kai ta kake duba waɗannan al'amura. Shi ilimin nan shi ne yake mai da ɗan bawa ya zama yantacce ya mai da ɗan talaka ya zama mutum idan ka lura za ka ga ƙasa ma gabaki ɗaya ‘ya'yan talakawa su ne suke mulkin ƙasa kuma ilimi ɗin shi ya mai da su abin da suka gaba shi kuma ilimin nan idan ya yaɗu a ƙasa kowa ya samu shi ne za a samu tunani na gari da zai sa ƙasa ta ci gaba amma kuma ya kamata gwamnati ta yi la'akari da wannan ta sauƙaƙa wa jama'a domin idan ka lura tun hawan gwamnatin nan ba a ƙara wa ce ko kobo abubuwa sun yi tashin gauron zabi a kasuwa darajar naira ya faɗi to gwamnati a ina take ya kamata idan bata sauƙaƙa wa talaka ba to kada kuma ta uzura mishi alal misali idan abubuwan da gwamnati ke wa jama'a ba za ta rage kuɗinsa domin jama'a su amfana da shi ba to kada ta ƙara misali yanzu da zan baka nan shi ne ilimi nan da yanzu ake magana a kai. shi yanzu duk makarantun gwamnatin tarayya an ƙara kuɗin shi amma kuma gwamnatin tarayya sun san cewa ba ƙara albashi kuma komai ya yi tsada har yanzu idan kana karɓan dubu goma ne a wata kana karɓan dubu goma amma darajar shi kuma ya zama dubu uku uku to wannan zai sa 'ya'yan talakawa da dama ba za su ba za su samu koma makaranta bana ba idan aka gama wannan to wannan shine zai ƙara sa bambanci tsakanin talaka da mai shi ya ƙara faɗi talaka da talauci zai ƙaru sosai idan gwamnati ba ta duba wani abu da idon da basira ta taimakawa ƙasa ba. Malam Hassan Gimba Ahmed kenan mai sharhi akan harkokin ilimi. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani ya kamata a ƙara taimakawa ɗalibai don su samu sakamako mai kyau ta wato na wannan jarabawar ta wayar Amma kafin mu buɗe muku layuka ku kira ku bayyana ra'ayoyinku ku ci gaba da jin wannan waƙar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To mun samu kira na farko daga Kaduna. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. A gani jeji da kamfanin fate da ke garin jaji a Kaduna, Najeriya. To Malam Adamu muna jan ka. abin da zan faɗi dangane da wannan yadda za a yi a taimaka mai ilimi shine gaskiya kamar yadda ake ta faɗi cewa za a taimaka za a taimaka nan. Mm. Wato har daga nan na aiwatar ana aiwatar da wato har kullum za ka ga ana faɗin magana daban kuma aikin daban. Kuma sa'an nan sun yadda za a yi abin nan dan su san an tsaya an yi dan su ne su bada hankalinsu wajen gudanar da harkan ilimin gaba ɗaya su tafi fi Amma ba shakka ba abin da ilimi mahimmanci kuma ni wanda kuma suke da cikin gudunmuwa da rabada na gode adamu jeje daga kamfanin fashe jaji kaduna najeriya na gode to malam adamu daga kaduna mu ma mun gode yanzu kuma bari mu je jihar neja eh, wa alaikum assalamu da wa muke magana malami na neja ko kana jan mu malami daga neja ba mu sani ba ko layinka ya goce ne ba mu jan ka amma mun samu wani kira daga yola hello wake magana daga yola mustafa ne daga yola to malam mustapha me za ka ce game da yadda za a taimaka wa dalibai su dinga samun nasara a jarabawa ne mu yi ma gwamnatin najeriya hmm. akan da taimaka a samu dai a samu a taimaki talaka don sa abin nan koya. Eh to kamar ta fannin ilimin taya za a taimaka ma ɗaliban taya kake gani? To, kan ba da zama sai kawai shi mu roƙi Allah kawai Allah ya taimaka. To Malam Mustapha mun samu mun gode da kiran da ka bamu yanzu kuma bari mu je Ogun. Assalamu alaikum da wa muke magana daga Ogun. Assalamu alaikum kuna magana daga Awula Abubakar da Ogun ce. To me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai? Gaskiya magana ilimi yanzu a wannan lokaci sai gobe alhamdulillah. Hmm. Na gode abin da kawai zan iya fiya kenan. To kamar ta kake gani ya kamata a ƙara taimaka ma ɗaliban don su ƙara ba da hazaƙa a makaranta su fito da sakamako mai kyau. Wannan iyaye ma suna da abin da za su malamai ma suna da abin da za su iya tsarawa. Hmm. Kamar waɗanne abubuwa kenan? Abubuwa na ɗaya, in yaro zai tafi, iyayen su ƙara ƙarfa mai ƙarfin ruwa. na muna jan ka to ga dukkan alama layi daga ogun ya goce yanzu bari mu je nasarawa eh, umar muhammad daga nasarawa to umar me zaka ce game da abin da muke tattaunawa akai yau To akan magana ilimi dai gaskiyar magana mutane dole a dantse a jara a nemi ilimi don shi ne wajibi a kan dukkan ɗan adam. To kamar su ɗaliban mm. ta ya za kake eh. gani za a ƙara taimaka musu don su ƙara ba da eh, hazaƙa a makaranta. Taimaka a fannin ilimi gaskiya a manyan mu suna da matsaloli su a gabanni an karantar da su kyauta lokacin. To ga dukan alamun layin Malam Umar daga Nasarawa ya goce yanzu kuma bari mu je Sokoto. Assalamu alaikum. da wa muke magana. Kuna magana da Sule Sarki nake mashin gandu Sokoto. To me zaka ce game da abin da muke tattauna a kai. Daga magana ilimi ko? Eh yadda za a wa ɗalibai su ƙara ba da hazaƙa. Yawa yadda za a taimaka wa ɗalibai su ƙara hazaƙa iyan manyan nan da ka yi lokacin suna kai ƙasashen wajen karatu su dawo da su cikin gida Najeriya. da bakin matakin firamare har sakandare hmm. har university to ta yaya kake gani an dawo da su din zai taimaka ma sauran da ke karatu a gida kwarai zai taimaka da yawan kina dubi duk wasu mahiyacin manyan nan tsakanin yan majalisu da wasu shugabanni kudin talakawa na suka tsoka suna biya masu yansu makaranta cin waje makiyar ajiye sunan cikin gidan najeriya a gina makarantu a sa kujeri a rai a taimaka ma ilimi sai ya za a kwashe su a yau. To Malam Sula kenan daga Sokoto yanzu kuma bari mu je Kaduna. Hello. Hello da wa muke magana daga Kaduna. ta Tajuddin mai wanki da guga bakin kasuwa Buruku Kaduna State. To menene ra'ayinka a yau? Eh ra'ayina shi ilimin nan mu dai musamman mu nan Kaduna State yana da hmm. kyau makarantun mu yake da kyau mu ƙara gyara a ƙara gyara mana saboda yaran su samu wurin zama suna karatu. Eh kamar ta wani fanni ne kake gani ya kamata a ƙara gyarawa don ɗaliban su samu sakamako na gari tun da bana an ce sun yi ƙoƙari sun turza sosai. Eh sun turza kin ga kamar wasu makarantun yaran sun malaman ma yawa. kun ga yara da yawa ba za malami ɗaya ba zai iya tafiyar da harkokin karatunsu ba. To mun gode daga Kaduna yanzu kuma bari mu je Zamfara. Salamu alaikum wa ke kira daga Zamfara. To Malam Yahaya wace gudunmuwa za ka bada kan yadda za a taimakawa ɗalibai su ƙara hazaƙa? gudunmuwa da zan bada dangane da a taimaka ma ɗalibai wato shugabanni an mm. karantar da su kyauta amma yanzu za su taimakon ɗalibai su yi wahala waye su yi su wahala da ilimin To mun gode Malam Yahaya daga jihar Zamfara har yanzu dai bari mu koma jihar Kaduna. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Usman ne daga Kaduna, Najeriya. to malam usman me zaka ce game da abin da muke tattaunawa a kai ni abin da zai ce shine na daya ita gwamnati hmm. ta tsara mikewa domin taimakawa ɗaliban nan don ganin sun ci gaba da samun karatun su kamar yadda ya kamata kuma na biyu sun iyaye hmm. kuma su ƙara zagewa don kula da 'ya'yansu a gida sa musu wajen duba takardunsu bayan sun dawo daga makaranta. To Malam Usman kenan daga Kaduna kuma akan ka za mu dakatar da karɓar wayoyinmu sai kuma guban Allah kai mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Agogonmu a nan yana cewa karfe biyar saura minti takwas yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Labaran wasanni. Jama'a barkanmu da wannan lokaci da saduwa da kowa wani sabon shiri na labaran wasanni wanda kuma sai yanzu an takaita shi baya da tsawo kamar da. Saboda aka kai tsaye bari fara da wasannin motsa jiki na Olympics da ake yanzu haka a birnin Rio de Janeiro da ke kasar Brazil inda zuwa yanzu Afirka ta kudu ce kawai kasa Afirka ta samu lambar girma. Kuma wannan lamba ɗin ta sami ta ne a wajen iyo a ruwa. a najeriya kuma kwamitin kula da fasahu na hukumar kwallon kafa ta najeriya din ya ba da shawarar a sabon koci kuma wanda suke so a ɗauka ɗin ba wani bane illa wani ba bajamushe da ake kira shi Arnold Ruan wanda um, ɗan kasar Jamus ne wanda kuma suke so a ɗauka a matsayin shi ne mashawarci ga ƙungiyar kwallon kafa ta Najeriya ɗin wato Super Eagles wanda dai a takaice kotu kenan. mutumin da ke rike da um, mukamin na zaman mukadashi wato ahmed yusuf fresh wanda kuma har shi ne mataimakin kwamitin ba da shawara din na harkokin da suka shafi fasahun kwallo a najeriya din shi ne ke gawa kafar wasanni ta ita hukumar kwallon kafar najeriya wato nff.com cewa sun tabbata sun bincika sun ga cewa wannan mutumin wanda tsohon dan kwallo ne shi kan shi ne wanda ya dace a bai wannan aiki din kuma suka ce sun cimma wannan matsayi ne bayan zaman da suka yi da shi wani na dogon sa'o'i da yawa a ranar asabar din da ta wuce suka yi magana da shi a jamhuriyar Nijar kuma? Tuni aka san kungiyar da za ta wakilci kasar a wasannin kwallon kafa na CAF ko kuma na CAF a wannan shekarar. Wannan ko bayan nasarar da kungiyar AS Duan ta samu albarkacin bikin zagayowar ranar da jamhuriyar Nijar ta samu 'yancin kanta daga tura mulkin malukiya na kasar Faransa. Wasan da ya wakana a katafaren babban filin wasanni na babban birnin Yamaica da Stade General Sani Kunce inda kungiyar ta AS Duan ta nasara gaban a kokana ta birnin arle sai dai fa sai da aka share minti da shidda ana fafatawa kuma kungiyar kwallon kafa ta arlit din ta jihar agadas ita ce ke da nasara ɗaya da banza kamin ɗaya daga cikin 'yan wasan kungiyar as don din ya farke kwallo a ragar 'yan akokana haka aka je bugun daga kai sai mai tsaron gida ko obit akokana ta agadas ɗaya as don ta babban birnin ya mai ɗaya sai kuma a wannan bugun penalty ne kungiyar ta AS Duan ta yi nasara cibiyar da hudu gaban Akokana ta birnin Agades abinda ya bata damar wakiltar kasar a wasannin kwallon kafa na hukumar kwallon kafa ta nahiyar Afirka CAF Haruna Maman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar. To a gaishe Haruna. To jama'a da haka muka zo ƙarshen shirin labaran wasannin yau sai kuma gobe da Allah ya kai mu. Aliyu Mustapha Sakwatani a Washington. To yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A ƙarshen watan Yuli, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya gana da ministocin harkokin waje na ƙasashen Cambodia, Laos, Thailand, Myanmar da Vietnam a zaman shirin taimaka wa kasashen yankin tafkin mekong na cikin tara da suka yi a babban birnin laos vietnam an kaddamar da wannan shirin tallafa wa kasashen yankin tafkin mekong don bunƙasa ci gaban waɗannan kasashe biyar da ke kudu da tafkin mekong a kudu maso gabashin asiya wannan shirin ya mai da hankali ne akan abubuwa guda shida kama daga noma samar da abinci gama kasashen ilimi samar da makamashi inganta muhalli da ruwa da kiwon lafiya da kuma ƙarfafa 'yancin jinsi A cewar sakatare Kerry, babban manufan wannan shirin kasashen yankin tafkin Mekong ita ce ɗorewar ci gaba, musamman ma wannan abu na da muhimmanci a daidai wannan lokaci inda kasashen yankin ke fuskantar tsananin fari wanda ya kusan shekaru ɗari. A cewar babban masanin kimiyya na ma'aikatar nazarin yanayi da filaye na Amurka, yankin Mekong yana cikin yankuna mafi tsananin ƙalubalolin yanayi a duniya. Wannan yankin zai fuskanci ƙarin ƙalubalolin yanayi ciki har da ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da ambaliya da batsewar teku. sakatare john kerry ya ce ya kamata su saurari wannan shiri kuma su ɗau mataki a kai ya ce tun da aka fara wannan aikin an samu nasarori wuri da dama kamar ƙulla zumunta musayar bayanai da magance matsalolin ruwa makamashi da matsalolin abinci da ake huskanta don tunƙara wayannan ƙalubaloli masu gudana. Tattaunawar ministocin na wannan shekara ƙarƙashin shirin taimakawa ƙasashen yankin tafkin Mekong ta ƙaddamar da wani aikin gine-gine don bunƙasa gine-ginen haɗin gwiwan ƙasashen da kuma aikin kawar da bala'o'i da ke addaban muhalli. Tafkin Mekong shine abin da mutanen ƙasashen yankin suka dogara a kai kuma yana kyautata rayuwarsu suna samun biyan bukata kuma mutane miliyan saba'in ne suke samun abin masarufi daga tafkin. sakatare kerry ya ce wannan wuri na cike da albarkatun halitta ya ce sun gano inda al'amuran yanayin ƙasa da ke taimakawa babban yanki akwai buƙatar tabbatar da dabaru masu inganci ga ɓangarori kuma za a buƙaci a yi tsarin al'amuran da suka shafi yanayin ƙasa a wannan yanki daidai wa daida. Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ta yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. wani mummunan harin kunna bakin wake da aka kai wani asibiti da ke kudu masu yammacin birnin kweta da ke pakistan ya yi sanadin mutuwar mutane sama da 60 harin wanda aka kai a yau litinin har ila yau ya raunata wasu mutane 160 a cewar waɗanda suka shaida lamarin da kuma 'yan sanda jami'an asibiti sun ce mutane da dama daga cikin waɗanda suka ji rauni na cikin mawuyacin hali wanda hakan ya sa ake fargabar adadin waɗanda suka mutu zai iya karuwa. kuma mafi yawan waɗanda suka jikkatan lauyoyi ne shi dai wannan hari an kai shi ne jim kaɗan bayan ɗimbin lauyoyi sun taru a asibitin birnin kwaita domin yin zanga-zanga tare da nuna jimamin kan kisan da aka wa shugaban ƙungiyar lauyoyin yankin wanda wato wasu 'yan bindiga suka harbe shi a yau litinin mutane da dama ne aka kashe kana aka raunata wasu ɗaruruwa yayin da jami'an tsaro suka buɗe wuta akan masu zanga-zanga nuna kyamar gwamnatin habasha a ƙarshen makon da ya gabata a cewar jami'an wato jam'iyyar adawa da wata kungiyar kare haƙƙin bil'adama amnesty international ta ce akalla mutane 79 suka mutu a lokacin zanga-zangar a yankunan oromiya da kuma amhara da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma goben allah kai mu za ku ji abokan aiki madauki da wani sabon shirin yanzu a madadin muhammad lalo da ya taya na gabatar da shirin da miss julie gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni Da injiniyanmu Mr. Daryl Smith, Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙarasa wannan lafiya.